wanda gida ne na masoyin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda ya shirya wannan taro don mu taya kanmu murna da zagayowar rana ko kuma wata na yin wafiyayyen halitta sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam musamman manyan malamanmu da suke zaune wato ga irin su khalifa shek aliyu sisa na ta'ala ga irin su shek kabir al'arabi ga irin su mai ashafa ga kuma waɗanda suka tafi irin su khalifa salis shek muhammadu Lami da kuma irin su shek da isa da ma dai sauran manyan malaman mu ga nan da iyayenmu maza da mata da yayinmu da ƙannan mu salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah jin na an ce ba mai dadewa ba ne ana so za a tashi da wuri to amma dai kamar shi fage na sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam in an tashi jawabi a kai abin da ake cewa ma la yudraku kulluhu la yudraku kulluhu in ba a iya riskan abu gaba ɗaya to ba a iya barin sa gaba ɗaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda za mu kwana mu ƙara kwana mu ƙara kwana a cikin kowa ya koma albarkacin bakinsa kan darajar manzala sallallahu alaihi wasallam ku zai ga idan ya yadda ya ajiye turo kuma shi ne mafarin wani saboda manzala sallallahu alaihi wasallam baru ya la sami lalahu manzo kogi ne wanda bai da iyaka alaihi salatu wasallam a ya nake so zan buɗe da shi ko in yi magana a kansa a takaice shi ne akwai wata kissa bai ban mamaki duk da ɗazu ka na ji sai DMC mai gabatarwa ya yi magana a kan cewa wani bawan Allah da ya mafarki a wanda aka gaya masa a kan mauli. To wannan abin gaskiya ne. Akwai labari da wani dan uwa yake bani ya faru a garin Katsina irin haka akan abin da ya shafi maulidin sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Wani bawan Allah yana daga cikin waɗanda suke kin maulidi baya son maulidi. Wasu yin ya zama da an zo za a yi zagayen gari sai ya hana 'ya'yansa su fita su je su zaga gari tare da sauran yaran mutane da haka da 'yan anguwan suka zo shigewa ta kofar gidansa ana zagaye yaran makwabta sai suka kalli yaransa suka ce yaya kuwa ku fito kun yi ado mun zagaye gari da kuwa ranar maulidi budan baki yaran sai suka ce su kan ai babansu baya son annabi ashe a kunnen uban ji, sharan kawai sai ya riƙe sai ya ce wa ya gaya muku ba na son annabi ya sauko da gudu suka ce to baba ba ka son annabi kake kai maulidi ya rasa yadda zai yi musu bayani yana san annabi ya ga dai yara suna kallon sa a san yankin makiyin manzo Allah karshe sai ya ce da Allah a nemi wani dan kaya a yi musu kafin yamma ta yi su masu zaka gari ya ce ku je ku zaka gani ma ina san annabi a sauka lafiya to ba wani abu bane ya jawo haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace a cikin hadisi aqimu auladakum ala salasi fisali ku ladabtar da ku akan abu guda uku na farko manzo Allah yace hubbi nabiyyiku san annabinku wa hubbi ali baiti da san iyalan gidan manzo Allah wa qira'atil qur'ani da karatun alqur'ani idan ka zo za ka ladabtar da ƴaƴanka akan san manzon Allah da iyalansa tambaya in kawai za a yi maka wata hanya kake da shi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi shi da sahabbansa wanda suka ce gashi wannan hanyar ne in ka bi zaka koyar da ƴaƴanka san manzon Allah da iyalan gidansa akwai wannan hanyar ka gama nazarin ka zaka ce a zan dora in koya musu tarihi ko zan kai su islamiyya ko zan sa su a kaza in ka zauna zaka ga hanyar duk da zaka bi dan ka koyar da yaran ka san manzon Allah da iyalan gidan annabi zaka ga annabi bai yi wannan hanyar ba sahabbansa ba su ba to da manzo Allah ya ce kula damtar sai ya bar hanyar a kunbe. wannan hanyar ta maulidi ita ce hanyar da ake bi ɗaya ce daga cikin jigajigan hanyoyi don karfafa soyayyar sai da rasulullah sallallahu alaihi wasallam a zukatan mutane gaba ɗaya. wanda baya maulidi kuma idan mun ce ga maulidi shine hanyar mu da muke sa soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai da baka maulidi gaya mana hanyar da kake bi don ka koyar da san manzon Allah kuma da sharadi manzon Allah ya zama da yayi hanyar sahabbai sun bi wannan hanyar ka kawo hanyar duk wanda baya maulidi bai da wannan ansa da haka yan uwa sai da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam guri ne wanda ya zamanto idan mun zo wato ambatan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam koyaushe ake yi abu biyu ake koya mana a wajen maulidi dangane da janabin sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na farko ana koya mana wato yaya kamannin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yake da sifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na halitta za a ce maka manzon Allah kyakkyawa ne to shi dan adam Allah tabaraka ta'ala ya yi shi zuciyarsa tana son abu mai kyau to duk lokacin da za a zo a yi maganar manzon Allah za ka ji cewa babu wani abu wanda ya kai sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ke manzo Allah ne yake sa yake ah, sa suke cewa in ji Hassan ya ce lamma da zartu ila alwarihi sata'at wada'tu min khifati kabki ala basari Alayya علي من حسن صورة ala-basari بصري من حسن صورته falastu انظره illa ala بدني sabon manzo Allah ya kai idan sun zo suka ga kyan manzo Allah sukan ce suna jin idonsu kamar zai bindiga sai sun ɗauki hannunsu sun toshe idonsu ba don komai ba saboda kyau irin na sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi sai na hasan wata rana ya kalli manzo Allah yake cewa wa ajmalu min kalam ta qawaini wa akmalu min kalam tanhi sa'o. kulikta mubarra'an min kulli aibin ka annaka qad kulikta kama Ya yace me kyau irin ka ya rasulullahi ido na bi taba gani ba sannan cikakken mutum irin ka ya rasu da rasulullahi har yau ba samu wata mace da ta yi da irin manzon Allah ba kamar sai da tuna Aisha alaihi assalam sannan ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kyanka ka fito kyakkyawa kai ka ce manzon Allah kai ka ce Allah tabaraka ta'ala ya yi ka irin yadda kake so wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar shi ya ce wa Allah Allah ka yi ni a yadda nake so saboda kyau irin na manzon Allah sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna gaya mana kamar irin hadisin sai da tuna aisha da take gaya mana take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da irin hadisan sai da Anas bin Malik manzo Allah ya kasance azharan launi manzo Allah bai hasken fata ne laysa bi abyada amhaqa wala adama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya zo cikin farare in ka hada manzo Allah da farare sai ka ga manzo Allah ya zama ja a cikin su kamar zinari, sannan kuma in manzo Allah ya shiga cikin jajaye sai ka ga manzo Allah shi kuma ya zama tofari a cikin su sallallahu alaihi wasallam manzo Allah shi ba fari bane fat kuma manzo Allah ba jajazir bane irin yadda manzo Allah yake sai na Abu Hurairah yake cewa ma ra'aytu shay'an ahsana min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya ce tun da nake ban taɓa ganin wani abu mai kyau irin manzo Allah ba ka anna shamsa ta jiribi wajihi ya ce kai in ka ga annabi za ka ce rana ne take gudana akan fiskan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ma ra'aitu ahadan asra'a fi mishiyatihi min rasulillah ban taɓa ganin mutum mai saurin tafiya irin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya ce ka annabal ardu tudwa lahu kai ka ce ana dadewa wa manzo Allah kasa ne inna la najhadu kusana wa hu la ghayru muftaris yace zaka ga manzo Allah yana tafiya muna Allah Allah mu kamo shi mu shige shi ko daidai da shi amma shi manzo Allah ko a jikinsa kuma yana daga cikin mu'jizar manzo Allah idan manzo Allah yana tafiya kar ka dauka zaka ga manzo Allah yana sauri ka dauka yadda kake sauri tab tab tab a'a zaka ga tafiyarsa a cikin musuwa amma duk saurin kuma baka yin shi da annabawan sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai na ka'ab bin malik shi kuma yace yace falan ma sallamtu ala rasulillah yace wata rana na shiga na samu manzo Allah sai na ga manzo Allah yana zaune sai ne mai sallama sai yace wa huwa yabraqu wajhuhu min sururi fiskan manzo Allah yana kirkiri saboda wato annashuwa da jin daɗi yace idza surra istanara wajhuhu haka al'adan annabi yake in ya shiga cikin farin ciki sai kaga fiskarsa tana ta haske hatta ka annahu qira'atu kamarin yace zaka ga fiskan manzo Allah kamar wani yankin wata ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai da albara ibnu azim shi ma yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam marbu'an manzo Allah ya kasance marbu'an mutum ne dan daidai domin mutane iri biyu ne akwai wanda zaka gan shi gajere akwai kuma wanda zaka gan shi dogo to shi manzon Allah marbu'an ba dogo bane zalalau sannan kuma ba gajere bane cancan kasa annabi tsaka tsaki yake sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa wato ba'i da ma bainal baiki bai manzo Allah yana da fadin kafadu alaihi salatu wassalam lahu sha'arun yablugu shahmata uzunai sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana da gashi da yakan tabo hannun wajen fatun kunnensa yace ra'aytu fi kullatin hamra yace na ga manzo Allah wata rana a cikin wani jarrawani yace lam ara shay al qattu ahsana min tun da nake ban taba ganin abu mai kyau irin manzo Allah sallallahu alaihi wa sai da Anas bin Malik ya ƙara gaya mana ya ce kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam azharal launi manzo Allah ya kasance mai kyan fata ne ka anna arqahu lu'lu kai ka ce gumin manzon Allah kaman gol yake sallallahu alaihi wasallam idan manzo Allah ya gumi zaka ga kaman yadda manzo Allah yake subanta annabi Isa lokacin da ya ganshi a Isra'il da Miraji yace ka annahu kharaja min dimasi kai ka ce annabi Isa ya fito daga wanka irin yayi shawa ya fito akwai tsatsafin ruwa a jikinsa to haka gumin manzo Allah yake idan manzo Allah ya za zaka ga gumin annabi a jikin fiskarsa sallallahu alaihi wasallam kamar an daga zinari haka yake a fiskar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam idza masha takaffa'a kun manzo Allah zai yi tafiya zaka ga tafiyar manzo Allah yana takawa ya kai dama ya kai hagu yana rangaji sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ma masattu ibajan wala hariratan alyana min kaffi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tun da nake ban taba shafa wani dibaji ko wani alhariri da ya kai hannun manzo Allah laushi ba to idan ka tattare wannan mu shehu barayi sai ya ce maka yes faqad kana khayrul khalqi fakhman mufakkaman wa za haibatin wal mashi fihi taqallu yace manzo Allah ya kasance mufakkaman mai girma ne wato a wato fakiman mai girma ne mufakkaman abin girmamawa wa za haibatu manzo Allah yana da tsananin kwarjini wal mashifi da kallu wal mashifi da kallu sannan ya ce wa alhara launi manzo Allah yana da hasken fata a da ajal aini manzo Allah yana da manyan idanu tazzali bi aini baha'in dal khalilati tartau lokacin da wato ƙauna ta shiga cikin lambu take kiwo ka hango idanunta suka canza kala ga su ban yato na manzo Allah yana walakantar da nata wa anjalu ainin manzo Allah yana da kwalliya idansa ahdaba shafari sallallahu alaihi wasallam wasu jabiru rasulillahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gashin idanunsa gogaye ne koshin manzo Allah yana da fadi wal kulku a azantu manzo Allah yana da gashin gira akina ga karan hanci wajuhu da hamudan gwaro kisan manzo Allah ake waye yake wani ne ya tuhu kassa manzo Allah yana da yawan gemu amma ba irin gemu waɗancan ba gemu manzo Allah za ka ganshi cin zai baka sha'awa amma kai ga wani mutum ka je da sunan sunna kawai ka je kawai wasu abubuwa a haɓaka wanda an sa kuma ba zai iya tsiye su ba saboda taurinsu ko saboda rashin yawan su ba irin wannan ba a bar gemu gemu sunnar manzo Allah ne amma ba gemun da kuma a ƙasansa an ajiye damfara ba wanda gemun Yahuda da shi ba mu da a ƙasan sa aje kin annabi ba kana cewa ka bar mu amma ana kira maka sunan sai da tuna amina kana a hadisi ya tabbata tana wuta kai ne dan wuta mahaifiyar manzo Allah ba ya wuta ce, yar aljanna ce wallahi da haka duk wani mai ba mu za ka je ba kaga da maka taro duk bishiyoyin duniya ma su zama shi ka sa a haɓanka in kana kan mutum iya nan da dan wuta ne wannan shi ne magana ta gaskiya kuma wanda ka ga dama kamar da shi zama ne wannan dan dan sai ka ga girman iyayen annabi ka shiga aljanna wannan aka yi to da aka yi uwa dai a kanna da tafi da yawa a cikin diwani karshe zan rufe mana da baiti da ya shi Ibrahim shi Ibrahim ya ce Muhammadu lam ya'rifu ghayru ilahi manzo Allah babu wanda ya san shi in ba Allah ba ya diku jami'ul kauni an kauni da halittun Allah ka tara su ka dunkule su ba wanda zai iya fahimtar waye hakikalin manzo Allah in an ce maka halittun Allah nan ba istisna'i ba hatta shugabanmu shugabanninmu mu ne annabawa kan kudin su ba wanda zai fahimci hakikanin annabi ba ba su Allah su ma da sun zo sun tarar da manzo Allah sunan su ba annabawa sunan su sahabbai amma da yake sun zama zamanto kamar suna share wa manzo Allah fage to shikenan sai zama da suka dauki wannan title na annabawa don haka manzo Allah duk abin da za a faɗa a kansa kowa sai zai faɗi ya gwargwadon abin da zai iya faɗa ya musta falkau min kwabli na shi a ce adami walkau da lam yufta la hu ya a yaro mu ba ku dubun sana a ba da ma a sana ala a kana ki kalkan na ku wa sallallahu ala sayyidi na wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi haka da ta ibi yau dari na wani assalamu alaikum wa rahmatullahi